أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 434 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 12 na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi darasi na hudu a cikin karatunmu da muke yi ta wannan addauratul ilmiya akan littafin a sharh usulul iman na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alai a mun ga abu ne danganci imani da Allah malam ya bayyana mana cewa imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu sannan imani da mala'iku ya kunshi shi ma abubuwa guda hudu wane ne wa'annan abubuwan guda hudu da imani da Allah ya kunsa wanda da shi ne imanin mutum da Allah zai cika wannan wato ginshike na imani imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu menene su samuwar Allah bayan samuwar Allah ne na farko sai na biyu imani da rububiya da cewa Allah shine ubangijin kowa da komai sannan na uku imani da uluhiyya imani da cewa Allah shine kadai yake da haƙƙin abauta masa da gaskiya sannan na hudu imani da sunayen Allah da sifofin Allah to imani da mala'iku shi ma ya kunshi abubuwa guda hudu menene su imani da samuwarsu na farko kenan na biyu imani da sunayensu sunayen waɗanda suka zo na hudu ayyukansu imani da ayyukansu yadda aka bayyana a cikin alkur'ani da hadisi sannan na hudu sifofinsu imani da sifofinsu kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da hadisi to alhamdulillah وقد أنكر مالا يتي بسم الله الرحمن الرحيم وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما waɗansu daga cikin karkatattun mutane sun yi inkarin kasancewar mala'iku wato suna da jiki wato har za su iya sufantuwa a cifar mutum da makamantan wannan kamar yadda labaru suka zo a cikin alkur'ani da sunna wa qalu innahum ibaratun an quwa alkhair na tafil makhlukat suka ce ai mala'iku ba wani abu ne illa wato wato a tasiri na alkhairi ƙarfin iya yin aikin alkhairi ke cikin halittu amma babu wani babu jibril babu mika'il babu malakul mauti a'a wato ƙarfin da kamar wato irin basirar da ke tare wato kamar abinda annabawa suke faɗa na wahayi ya zo musu ce a wata basira ce alhaini ne da Allah ya sanya a cikin su a cikin tare da su shine yake bayyana hmm, shine sai a ga ya zama wahayi sai a ce wannan wahayi ne amma suna inkarin cewa akwai mala'iku waɗanda suke halittu ne na Allah hadda sunayensu da makamantan wannan wa hadha likita li lahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijima’il musulmi wannan ƙaryata littafin Allah ne kuma ƙaryata sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ƙaryata ijma'in musulmi don musulmi sun yi a akan cewa mala'iku halitta ne na Allah kuma ga hadda sunayensu da sifofinsu da ayyukansu da haka duk wanda ya yi inkarin wannan ya tafi akan abin da masu malaman falsafa suke faɗa na cewa babu wani mala'ika sai dai kawai haske ne da Allah yake Allah ya ba mu halittu ce za a ga wannan hasken yana bayyana ko kuma ma har yanzu in abin nan ilimi ya ci gaba sai a ce ai motsin electrons da suke faruwa wannan shi ne mala'ika ba wani abu wanda ya faɗi wannan ya karyata littafin Allah ya karyata sunna ya karyata jima'in musulmi kuma idan wanda yake da dade ne a cikin musulunci ana hukunci za a yi hukunci da riddarsa amma wanda yake sabon musulunci wanda bai kai ya san wannan ba shi wannan ba zai lalata imaninsa ba sai a bayyana masa saboda bai sani ba ko kama wanda zaka ji wanda yake ba yahude ne sai ya musulunta ya inkarin jibril a ce a jibril ba mala'ika ba ne tunda su a wajen su. suna da mummunan zato game da mala'ika jibril to wannan ba za a ce ya yi ridda ba sai dai a ce wannan bai sani ba sai a karantar da shi saboda tasirin abin da da yake a kai na aƙidar yahudanci قال allah ta'ala الله تعالى يتي الحمد لله فاطر السماوات والأرض dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kage halittar samai da ƙasa ja'ilil mala'ikati rusula wanda ya sanya mala'iku su zamanto wato manzanni yan aike na Allah uli ajniha ma'abuta fuka-fukai su mala'iku ɗin matna biyu wa lasa da uku uku wa ruba'a da hurhudu sannan kuma ya ƙara ya zidu fil halki ma ya sha yana ƙarawa a cikin halitta abin da ya so tunda kada ka ji an ce mala'ika jibril yana da fiffike shida, kuma nan gashi a cikin alkur'ani biyu da uku uku da hurhudu aka fara to kace ce za ka yi inkarin na mala'ika jibril shi yasa sai Allah ya ce ya zidu fil halki ma ya sha Allah yana ƙara abin da ya so a cikin halittarsa to haga wannan wannan ayar mai take tabbatarwa ta tabbatar mana cewa akwai mala'iku wanda Allah ya sanya su su zamanto wato jakadu tsakaninsa da manzanninsa kuma wa'annan mala'iku ya bayyana sifansu da cewa uli a ajniha ma'abuta fuka-fukai kaga idan da kamar a ce kawai wata ma'ana ce mala'ika ba halitta ba ne. to da wannan da ayar bata zo a haka ba amma wannan ayar ta tabbatar da cewa mala'iku halitta ne na Allah har Allah ya faɗi sifar halittarsu da cewa ma'abuta fuka-fukai ne waƙala kuma Allah ta'ala ya ce walau tara ibi tawaffal ladina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum da zaka gani ya rasulullah yayin da mala'iku suke daukar ran alladina kafaru kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayayyakin da da bayan su kaga mala'ika yana duka kowa kuwa ko ma'ana tana yin duka ba ta yin duka halitta ne saboda haka wanda ya nuna kan cewa halitta ne da jikinsu har suna yin duka su da fuskar kafirai su rinka dukan kuma bayan su yayin da suke fitar da ransu da ƙarfi waƙala kuma Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum da zaka gani yayin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim alhali mala'iku kuwa sun mika hannuwansu akhriju anfusakum suna ce musu ku fitar da kawukan naku wato da zilla da tsanantawa lokaci wato wannan bayanin mutuwar kafirai kenan azzalimai yayin da suka zo mutuwa mala'iku idan suka zo da ƙarfi suke suke fitar da ran nasu da gilda da tsanantawa to Allah ya sabanta da cewa ba su ko aidihim suna mika hannayensu kaga tabbatar da cewa su jiki ne kenan tunda an tabbatar musu da hannu wa kuma Allah ta'ala ya ce, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir har sai da yayin da aka razani aka aka aka sanya razani a cikin zukatansu qalu madha qala rabbukum me me in suka farfado sai su ce madha qala rabbukum me ubangijinku yace qalu al-haqq sai su ce Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shine madaukaki mai girma wato wannan Allah yana sifanta yanda wahayi yake zuwa ne idan ya zo sai mala'iku sai su suma yayin da suka ji zancen Allah to har sai sun farfado tukuna sai su ce mai ku ya faɗa sai su ce Allah ya faɗi gaskiya to kaga aka sifanta da kan cewa suna razani da har eh, zuciyarsu tana razana da har yadda za su suma Waƙalafi qala fi ahli kuma Allah ya bada labari dan game da yan aljanna ya ce, walmala'ikatu ya malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab malaiku suna shiga wajensu ta kowace kofa ta aljanna salamun alaikum bima sabartum suna ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqbaddar ma da gida na ƙarshe na waɗanda suke mu'minai sahihul صحيح ya zo a cikin sahihul عن أبي هريرة لقى أبو هريرة رضي الله anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أحب الله العبد إذا الله يسوباوا نادى جبريل سي الله يكرا جبريل أن الله يحب فلانا شوى الله ينسان واني فأحبه كسوشي فيحبه جبريل سي جبريل يسوشي فينادي جبريل في أهل السماء سي جبريل يكرا أتكي سي يكراو ملائكون دكي سماء annallaha yuhibbu fulanan cewa Allah yana son wani fa ahibbu dan haka ku so shi fa yuhibbuhu ahlus sama sai duk mala'ikun da ke sama su so shi thumma yudha'u lahu alqabul fil ard sai a sanya masa karbuwa a bayan kasa a cikin zukatan mutanen kirki sai ka ji ba wani kuɗi yake bayarwa ba ba wata kyauta yake yi ba ba wani abu da yake mutane ma haka mutane suna son sa saboda Allah yana son sa mala'ikun Allah da suka so shi a sama wannan san da mala'ikun Allah suke sai ya zamanto kabul ne a cikin zukatan mutane to kun ga an tabbatar ma da mala'iku suna yin soyayya an tabbatar da cewa mala'iku suna yin soyayya saboda haka kun ga halitta ne kenan jiki ne waɗanda suke har an su da wannan sifa wa fihi aidan a cikin sahihul bukhari ma qala abu huraira ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana yawmal juma'a yayin da idan ranar juma'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjidi mala'ika a kowace kofa ta kofofin masallaci ta kofofin masallaci wato masallacin juma'a mala'ika akwai mala'iku yaktubuna al-awwala fal awwal suna rubuta na farko sannan wanda ya zo bayansa. Fa'ida jalasar jalasa imamu idan liman ya zauna akan minbari tabawu suhuf su nade nade wato wannan register rijistar da suke rubuta mutane sai su nan ta waja'u yastami'una dhikr sai su zo su zauna suna sauraron hudu ba kaga duk wannan sifa ce da take nuna kan cewa halitta ne na Allah da suke da irin waɗannan sifofi ba wai kawai ƙarfi ne da wata ma'ana da ke jikin 'yan adam ba wa hadhihi nusus dukkan waɗannan nassosi da muka kawo da ayoyi na Alƙur'ani da hadisai dinnan sarihatun wato a bayyana suke fi annal mala'ikata ajsam cewa mala'iku wato jikuna ne halitta ne da suke da wato da suke da jiki la ma'ana wuya ba wani ƙarfi ba ne wanda yake na ma'ana wanda yake a jikin wata halittar kama ƙalar za’irun kamar yadda makarkata suka faɗa wa ala hadihin musus a jima’al ajma' A kan abin da waɗannan nassoshi na Alƙur'ani da hadisi suka hukunta akan haka musulmi ga baki ɗaya suka yi ijima'i. wannan shine abin da ya danganci da imani bil mala'ika shine rukuni biyu na rukunan imani al bil mala'ika zamu shiga rukuni na uku al-imanu bil kutub imani da littattafan Allah al-kutubu littattafai jam'u kitab jam'in littafi bi ma'ana maktub ma'ana abinda aka rubuta shi wal muradu biha huna abinda ake nufi da littattafai anan wajen al-kutubu allati anzaraha Allah ta'ala ala rusulihi littattafan da Allah ya saukar akan manzannin ya saukar ma manzanninsa rahmatan lil khalqi domin jin kai ga halitta Allah ya saukar da littattafai domin jin kai ga halitta ya nuna musu abin da yake ya sanar da su abin da yake so da abin da baya so da abin da zai gyara sha'aninsu da abin da zai bata sha'aninsu to wannan yana daga cikin kulawar Allah da halittarsa saboda haka yana daga cikin babin rahma sifar Allah ta rahama wa hidayatan lahum domin kuma shari'a a gare su liyasilu biha ila sa'adatihim fi dunya wal akhirah domin wannan wannan ta wannan hanyar littafan su kai ya zuwa ga abin da zai tabbatar musu da arziki da jin daɗi a wannan rayuwa ta duniya da kuma lahira wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur imani da lissafan Allah ya kunshi abubuwa guda hudu kamar yadda imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu imani da mala'iku ya kunshi abubuwa guda hudu haka ma imani da safan Allah ya kunshi abubuwa guda hudu al'awwal na farko al'imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa imani da cewa saukan waɗannan littattafai daga wajen Allah ne da gaske wato saukar da su aka yi daga wajen Allah da gaske ba kawai annabawa ba ne suka tashi suka riya suka ƙirƙiro suka ce bari su ba mutane ba kuma wani ne ya zo ya gaya musu ba ba kirkirowa suka yi ba ba gaya musu aka yi ba an Allah ne ya saukar da su shi yasa kaga Allah yake ba dangane da alqur'ani yace wa ma tanazzalat bihi shayaku? ba shaydanu ne suka saukar da shi ba kamar yadda zaka ga boka zaka ga yazo yayi shiru sannan yazo ya kawo waɗansu maganganu wanda ba wanda zai gane wai an gaya masa kenan to sannan kuma sai ya fassara ga abinda da ya ce hmm. to alkur'ani shi ba haka ba alkur'ani ba haka bane ba saukar shaydanu bane ba saukarwar shaydanu bane wama yanbaghi lahum wama yastati'un baya cancanta ga shaydanu ba kuma za su iya ba sannan Allah ta'ala ya ce dama kafin ma ya faɗi wannan sai ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin shi alkur'ani saukarwar ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril shi ya saukar da shi ala qalbika akan zuciyarka zakuna min almunzirin dan ka zama to cikin masu gargadi to haka duk sauran tafan suke Allah ne yake saukar da su ga annabawa a tabbas haka yake da gaske ba kuma kawai su ne ba irin annabawa ne suka kirkire su ba aga sabanin a wanda daga cikin kafirai wai ya ga mutane suna ta tafiya masallaci ranar juma'a sai zauna yana ta dariya wato an rudu wa'annan mutane yana ganin waye addinin ga baki ɗaya wato shirya shi aka yi aka sa mutane suke wannan abin ba sauka ne daga Allah ba الثاني al الإيمان bima علمنا اسمه minha minha? da su da waɗanda muka san sunansu daga cikin littattafan imani da duk wanda Allah ya ambaci cewa akwai littafi mai suna kaza to mu yadda da wannan littafin cewa yana daga cikin littafin Allah allati kal qur'an kama alqur'ani allazi nazala ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya sauka akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kira shi alqur'an an kirashi shi alfurqan an kira shi azzikr an kira shi almuhaimin an kira shi arruh ga sanan dai sunayen alqur'ani kamar yanda a cikin littafin ulumul qur'an ake kawo sunaye ne da yawa duk kuma akwai a shahidi a cikin alqur'ani nasu wat da kuma at wato at-taura allati unzilat ala musa wadda aka saukar da ita ga annabi musa haka sunanta yake suna ne na ibriya duk da yake waɗansu malamai sun yi ƙoƙari su nuna cewa an yi ishtiƙaƙinta daga arabiya ne daga abu wanda yake wato mai haske amma suna ne ita a taura suna ne wanda yake na ibriya da yaren bani isra'il yake saboda haka larabtar da shi aka yi aka ce mata taura amma su suna ce mata tora in aka fassara da turanci a haka take kuma a yaren ibriya a taura wal injil da injil allati allazi unzila ala isa wanda aka saukar da shi ga annabi isa shi ma kaga Allah ya faɗa wa atainahu al injil hudan wa nur wa atainahu Allah ya ce ya ba mu annabi mu wa qafaina ala atharihim bi isa isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at tawrat hudan wa wa hudan kaga Allah ya ce wa atainahu al-injil muka ba mu annabi Isa al-injil to shine littafin da aka ba mu annabi Isa al-injil ana nufin a a a shine wato littafin sako domin al-anajil a yaren ibriya shine sako da ake bayarwa to littafin sakon Allah ga annabi Isa kenan shine to wannan ma mu imani da shi wa zabur da kuma az-zabur shi ma wannan azabur ba surayi na larabci ba surayi na ibriya asalinsa shi ne littafin da ake karanta shi a cikin waka da ake waƙe saboda annabi dawud ya kasance yana tilawar littafin kuma a cikin tilawar saboda yana da daɗin murya saboda haka sai zamanto kamar waka ne shi ne suke cewa da turanci zalz ko ko ba haka ake pronunciation daidai ne ko <laughs> p s a l m s eh eh shi ne azzabur ɗin eh, an aka fasara da turanci amma asalinta ibriya ce shi ne littafin da aka ba mu annabi dawud kamar yadda allah ta'ala ce wa ate na dawud da zabura mun ba mu annabi dawud zabur wa amma ma lam na'lam mahu fa nu'minu bihi ijimana wanda ba mu san sunansa ba kuwa sai mu imani da shi a dunkule kamar mala'iku yadda akwai mala'iku daban-daban amma daga ciki wanda Allah ya ambata mana sunayen su mun yadda da su Jibril da Mika'il da Malakul Maut da sauransu to haka dalika littafan Allah littafan Allah waɗanda Allah ya ambata mana sunan su sune wannan al At-Taura Al-Injil Az-Zabur da Suhufu Ibrahim Suhufu Ibrahim waɗannan sune ambatan su yazo to amma ba su sune kadai littafan Allah ba sauran tafan Allah da ya saukar da Allah ya saukar ga annabawa shine kadai san iyakar su to ni imani da duk wani littafi da Allah ya saukar ko mun san sunansa ko ba mu san sunansa ba A athalithu na uku tasdiqu ma sahha min akhbariha gaskata abin da ya inganta na wato labarukan da ke cikin wa'annan littattafai ka akhbari alquran kamar yadda labarukan da ke cikin alqurani suke wa akhbari ma wa akhbari ma lam wato kamar mutum ya gaskata duk labarin da ke cikin alqurani kamar kissa annabi yusuf kamar kissa ashabul kafi kamar kisar annabu Musa da Fir'auna mutum ya gaskata wa wannan kisoshi wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqa da kuma labarurrukan abinda ba a canza su ba ba a karkatar da su ba daga cikin littafan da suka gabata saboda alqur'ani ya bamu labari cewa littafan da suka gabata an cancanza su an baddala su wa inna fariqan min ahli al-kitabi wa inna minhum وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون akwai daga akwai jama'a daga cikin su ahlul kitab wanda suke karkata harshen su wajen karatun littafi don ku tsammaci ya ce yana daga cikin littafi alhali baya daga cikin littafi sun karkata ma'ana wannan shine at-tahrif akwai kuma ma at-tabdil wanda gabaki ɗaya ayar a canza ta ga baki ɗaya a kawo wata kamar yadda suka yi yayin da aka ce a yi rajimu sai suka canza maimakon rajimu sai suka ce a yi tahniya wanda duk yayi zina maimakon a jefe shi sai su ce a mayar da fuskarsa ta zamanto baka kiran a dauke shi a cikin mangala ana jikansu da kashin jaki suka ce wannan za a domin sun ga zinar ta yi yawa mm, a cikin suna jefa manyansu masu hannu da shuni a yanzu sai aka ce to maganin abin mai ku kashe kanku gaba a canza wannan sai aka canza dokar Allah to wannan shine tabdib tahrif kuwa shine ga yanda ya faɗa sai a karkata harshe kamar kaga yanda suke yin tahrif tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka za su ce masa assalamu alaikum sai assalamu alaikum sai ka ji kamar an ce assalamu alaikum ne nan ku ce suka yi assalamu alaikum wato mutuwa ta tabbata a gare ka to aka suke ma littafin Allah ma sai su karkata harshen su su cinye wani harafi don su canza ma'ana kaga kamar inda suka suka yi ne a wajen a cikin injil din a Yohana suka ce daga farko akwai kalma kalmar nan tana tare da Allah kuma kalmar nan ta Allah ce wannan shine asalin magana daga farko akwai kalma kalmar nan tana wajen Allah kuma kalmar Allah ce sai suka ce daga farko akwai kalma kuma kalman nan tana wajen Allah kuma kalman nan Allah ce maimakon su ce kalmar ta Allah ce sai suka ce kalmar Allah ce to wani shi yana daga cikin taharifi to a gaskata abun da bai zamanto an yi taharifi a cikinsa ba wani ya ɗaya daga cikin shika-shikan imani da su cewa duk abin da ke cikinsu ta fannan wanda yake ba a canza shi ba ba a musanya shi ba to yi imani da shi ta yaya za mu san ba a canza shi ba ba a musanya shi ba ta yaya za mu san ba a sanya shi ba ba a canza shi ba ba a musanya shi ba hanyar da za mu sani shi ne idan mun bujirar da shi ga alkur'ani da suna. idan ya dace da abin da ke cikin alkur'ani sai mu karba in bai dace da abin da ke cikin in bai dace da abin da ke cikin alkur'ani ba mun san tabbas wanda aka canza ne idan kuma babu muwafaqa babu mukhalafa sai mu shiru mu ce Allahu a'lam shine kamar yadda ya zo a kan abin da malamanmu suka ce labarukan da ke cikin da ke cikin littafin ahalin littaf kashi uku ne akwai wanda muka san gaskiyarsa saboda ya dace da abin da ke cikin littafin shi ne imani da shi akwai wanda muka san karyarsa saboda ya saba abin da ke cikin littafin wannan ba za mu yi imani da shi ba akwai wanda ba mu san gaskiyarsa ba ko karyarsa, to wannan sai mu shiru mu ce Allahu a'lam Allah ne ya san gaskiya Allah ne ya sani amma Allah ya mana izini amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana izini ba iya ba da labari cewa a cikin Isra'iliyat an ce kaza an ce kaza tunda babu wani abu wanda yake ya saba shari'a to za a iya hikayarsa ba tare da jazma akan gaskiyarsa saboda ba mu da mizani da zamu tabbas akan gaskiyarsa wanda muke da mizani da muke tabbas a gaskiyarsa shine wannan wanda ya samu asali daga cikin alkitabu wasu sunna saboda shi alkur'ani shine almuhaimin mai gaskatawa mai tabbatarwa ga abin da ke cikin wayancin littattafai ne yanzu kaga kamar da yawa daga cikin labarukan isra'iliyat da yawa daga cikin labarukan isra'iliyat Ta suna daga cikin ta wannan qabil din wanda suke ba za mu wanda yake akwai wanda qat'an mun san ƙaryarsa kamar cewa annaba kamar eh, a ɓata sifofin annabawa tuhumar annabawa da zina kamar yadda suka tuhumci annabi annabi Dawud kamar yadda suka tuhumci annabi a kamar yadda suka tuhumci annabi Nuhu cewa ya sha giya ya kwanta har yana tilili har wanda bikin 'ya'yansa ya ga al'aurarsa wai shi da wanda ya ga al'aurar tasa shi ne ya zamanto saboda sharin da ke cikin ganin al'aurarsa sai ya zamanto baki da aka duk zuriyarsa suka zamanto bakaki wai mu bakaki shi ne kakanmu kaji makaranta wala ta tun ziratun wuzura ukura wannan mun san ƙaryarsa saboda annabawa ma'asumai ne ba sa yin zunubin na jariha kamar yadda za mu gani ba ga wannan ƙasa mun san ƙaryarsa akwai wanda yake kuma katsa mun san gaskiyarsa kamar kan cewa an yi ashabul kafi kaga sun kawo sun yadda akwai ashabul kafi amma adadin su nawa ne wannan su kansu sun yi sabani shi yasa alqur'ani ma ya mana ishara sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum hayy zuwa karshen aya الرابع نهدو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها yin aiki da hukunce-hukuncen da ba a shafe ba a cikin wa'annan lissafai da suka gabata wannan ɗaya daga cikin ra'ayin waɗansu malamai ne shi ne abinda ake ce mashar umar man ƙallana abinda ke cikin wa'ancan suka faiɗin idan aka yi mana hikayar su in dai ba a shafe hukuncin ba sai mu aiki da shi kama abin ke ciki na wato a kyawawan ɗabi'u kamar waɗannan dokoki guda goma da ke cikin attaura da ten commandments the eh, ten commandments haka duk abin da ke cikin su muhkama ne ba a shafa ko daga cikin su ba aiki da su aiki da alkur'ani ne dan duk suna cikin alkur'ani amma abin da aka riga aka shafa hukuncin su ba za mu aiki da shi ba kamar gina kamar waɗansu suna kafa hujja kamar misalin da yawanci akan kawo shine gina masallaci akan akan kabarin bayan Allah salihai waɗansu suna kafa hujja cewa ai Allah ya ce a qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida akan ashabul kaf waɗanda suke rinjaye sai suka ce za mu gina masallaci a kan su suka ce to ga hujjar ya ku masu gina masallaci a kan masu gina ka masallaci akan kaburburan shehin ne sai su ce ga hujjar to sun manta da wannan ƙa'idar shari'ar abin da ke cikin littafin magabata tunda wannan dai Allah ne mana hikaya cewa abin da yake suke kai kenan to wannan matsawar ba a shafe shi ba wannan hukuncin ku an shafe shi sannan ma aslan ai ba ma ishara bane ga cewa wannan abin yana cikin zufansu Allah yana hikayar alladina ghalabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su ai wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su din annabawa ne ko kuma masu mulki ne wannan shine zahiri masu mulki ba annabawan Allah bane tunda a lokacin babu annabawa tunda abinda yake abinda abinda abinda hikayar su kansu Isra'iliya ta tabbatar ashabul kafi mabiyan annabi Isa ne suna cikin ahlul fatra tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu wani annabi da ka tabbas ba annabi bane a lokacin wanda suka rinjaye akan al'amarin su kaga shi yasa alqur'ani yake da shine muntahar gaskiya akwai dukka a cikin duk abin da zai zo a cikin alqur'ani da ka kaga ba aslama babu hujja to ballantana kuma ma shari'ar mu ta zo da shafi wannan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da kwana biyar kamar yadda yazo a cikin hadisin Jundub ibn Abdullah al-Bajali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan makabarta kuma ya ce fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka maida kaburburan annabawansu da salihan su ya zamanto masallaci Warriba wat taslim bihi da kuma yadda da sallamawa ga hukuncin da ke cikin waɗannan littattafai sawa'un fahimna hikmatahu ko mun fahimci hikimar aw lam nafhamha ko ba fahimci hikimar ba wa jami'ul kutubis sabiqa dukkan littafan nan magabata mansukhatun an shata hukuncin su bil qur'anil azim da alqur'ani mai girma qala allah ta'ala allah ta'ala yace wa anzalna ilaykal kitab mun saukar da littafi ilayka zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya shine alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatawa ga abin da ya gabace shi min alkitabi na daga wato jinsin littattafai na dukkan littattafan da suka gabata alkur'ani yana gaskatawa da su wa muhaiminan alaihi da kuma mai hukunci a kansa ai hakiman alaihi mai hukunci a kai alkur'ani shine alkali akan littattafan idan alkur'ani ya tabbatar da cewa wannan yana daga cikin littafin Allah sai a tabbatar da shi in alkur'ani ya ce baya daga cikin littafin Allah ko abin da ke cikinsa baya daga cikin hukuncin Allah sai a shafe shi shine ma'anar wannan aya cewa shi ne mai hukunci akan tafan da sai gabata kuma wani shi ne dace da hikimar Allah jalla wa'ala. da at-taura ta zo sai ya zama tobin Allah sai an ba a taura da injila ta zo duk wanda ya rike a taura ya kibin injila rike a taura za ta amfani dan bai ba a taura ba tunda a taura ce idan annabi Isa ya zo ya bi shi haka zalika da injila ta zo duk wanda ya rike injila ya kibin Alƙur'ani. binsa da linjila zai amfani shi domin inda ya bi linjila zai bi alkur'ani tunda injila ta yi umarni da bin alkur'ani saboda haka wannan shine hikima cewa littafin da zai zo daga baya shine mai shafewa ga wanda yake yarga ya gabace shi to haka dan haka alkur'ani da yake shine na karshe sai ya to mai shafewa mai hukunci ga dukkan tafan da suka gabata wa ala hada a bisa wannan fala yajuzu amalu bi ayi hukmin min ahkamil kutubi sabiqa baya halatta a yi aiki da wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen littattafan da suka gabata illa ma sahha ha, sai na farko tuna wanda ya inganta sai ya inganta cewa yana cikin wannan littafin baya daga cikin wanda ake masa tarihi wa aqarrahu alquran kuma alqurani ya tabbatar da shi da ka sai ya cika waɗannan sharuɗai sannan za a iya aiki da hukuncin to in ku alqurani ya tabbatar da shi aiki da alqurani ya wadatar ga aiki da waɗannan kamar littattafan sun ce yi gaskiya alkur'ani ya tabbatar da cewa haka ne shi ma alkur'ani ce ai gaskiya saboda haka in kace in kai gaskiya kai aiki da alkur'ani ne kuma kai aiki da wannan littattafan aiki da alkur'ani kuma ya wadatar maka da aiki da waɗannan littattafan to mun ji abubuwa guda hudu da waɗannan da imani da littattafan Allah ya ƙunsa, wal imanu bil kutubi imani da littattafan Allah yuthmiru thamaratin jalila yana ba da fa'idodi masu girma minha al'ula fa'ida ta farko al'ilmu bi inayatin lahi ta'ala bi ibadihi sanin wato kulawar Allah da yake yi da bayinsa don yana daga cikin kulawar Allah da bayinsa ya sauka musu da littattafai wanda zai bayyana musu komai kamar yadda yahudawa wata ran suka ce ma suka ce ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam asham allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al annabi ku ya koya muku komai hatta inda za ku tsuguna wannan ba abin a goge ma Allah bane cewa Allah ya kula da kai hatta yanda zaka yi tsuguno Allah ya nuna maka to wannan ya nuna wato cewar Allah yana kulawa da bayansa yanda ya zama to bi kyale su sasa kai ba sai da ya saukar musu da abin da zai sanya su akan hanya haitu anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bihi yayin Allah ya saukar ma kowaɗanne mutane littafi wanda zai ike shirye su da wannan littafin athani fa'ida ta biyu al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi shar'ihi ilimi da hikimar Allah a cikin shari'arsa haifu shar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum yanda Allah ya shar'anta ma kowanne mutane abin da ya dace da halinsu akwai hikima da ya zamanto Allah ya sanya at-taura ga bani Isra'ila yayin da kuma zamanin annabi Isa ya zo sai ya turo musu da Injila a zamanin annabi Dawud ya ba su zabura mutanen annabi Ibrahim ya ba su littafi ba irin littafin da ya ba mu bani Isra'ila ba saboda mutane suna shan bamban a cikin halin da suke ciki a cikin ɗabi'arsu da zamaninsu da wurin da suke kowanne mutane da irin abin da ya dace da su saboda haka Allah ta'ala sai ba ma sai ya zamanto littafin Allah suka suka yi tanawu'i suka zamanto daban waya daga cikin hikimar Allah ya daga cikin hikimar Allah to mutum ya san wannan cewa Allah gwani ne Allah gwani ne ka duba ma ka gani mana kowa yanzu a nan duniya a cikin kafirci ma yanda suke yi kaga akwai wanda suke yin tsarin a akwai wanda suke yin tsari irin na amerika a wajen siyasa waɗansu tsari irin na ingila waɗansu tsari irin na faransa waɗansu tsari irin na wannan kowane mutane da irin yadda za su tsara rayuwarsu don haka allah ya yi mutane daban-daban to wannan hikima ce ta allah to da kamar a ce an ɗauki mutane sun zamanto ɗaya bai ɗaya a tarihi daga baki ɗaya ba zai nuna kan cewar wannan zai sa mutum ba zai ga hikimar allah a haka to amma da allah ya yi wannan ya sanya wa mutane daban-daban ya sanya wa wato al'umomi daban-daban littafi daban a zamani daban sai nuna kan cewa wannan yana daga cikin abin da yake nuni ga hikimar Allah jalla wa ala kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowanne daga cikin ku ko al'umomi mun sanya masa shari'a da tsari na addini ko waɗanne li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to wannan yana daga cikin hikimar Allah al-thalitha hikima ta biyu da fa'ida ta uku ni'imatin lahi fi zalika godiyar ni'imar Allah akan wannan mutum ya gode ma cewa ya gode ma Allah akan cewar Allah ya saukar da littattafai ga bani Adam kuma Allah ya sa shi cikin waɗanda suke imani da littattafan domin wanda ya imani shine wanda zai amfana da wannan ni'ima da Allah jalla wa ala ya mahalittarsa ginshike na hudu al-imanu bir rusul imani da manzannin Allah ar-rusul jam'u rasul ar-rusul jam'i ne na ar-rasul manzo wato wanda yake aka aiko bi ma'ana mursal ay wanda aka aiko ay mab'uth bi iblaghi shay wanda aka aike shi da isar da wani abu shine ar rusul wanda aka aike shi da isar da wani abu iyakarsa kenan ya ce ga an aiko ni da kaza ya isar da wannan sakon to shi ne shine ar rusul to a imani da manzanni shine ginshike na uku daga cikin ginshiken imani a e, shine gishike na hudu walmuradu huna abun nufi anan da ar-rusul din manzanni man uhiya ilaihi min albashari, bashari wanda aka yi wahayi ya zuwa gare shi daga cikin mutane ba daga cikin mala'iku ba bi shari'in da shari'a wa umira bi tablighihi kuma aka umarce shi da ya isar da wannan shari'a abin da ya ce minal bashari daga cikin mutane don ya fitar da mala'iku tunda Allah ta'ala yana da manzanni a cikin mala'iku Allah ya ce Allahu tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasu. Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane to saboda haka in kai imani da mala'iku imani da manzanni daga cikinsu wannan ya tabbata to amma imani da manzanni a bisa eh, wato keɓantaccen hukunci na eh, imani da manzanni ana nufin manzanni daga cikin mutane wanda Allah ya aiko su daga cikin mutane aka aiko su bi shari'in da shari'a wa umira bi tablighi kuma aka umarce shi da ya isar da shari'a wannan shine manzo annabi fa annabi shine wanda aka umarce shi wanda aka yi wahayi gare shi da bin shari'ar wani manzo wanda ta gabace shi kuma aka umarce shi da ya isar da wannan shi ba a ba shi shari'a sabuwa ba shi zai bi shari'a ne ta wani manzo wanda ya gabata amma shi ma umarce shi da ya isar sabanin wanda suke cewa wato annabi shi ne wanda aka yi masa wahayi da shari'a amma ba umarce shi da ya isar ba manzo ka an masa wahayi an umarce shi da ya isar ba haka bane saboda wanda aka akwai wanda daga cikin annabawa waɗanda suke ba mursalai ba amma kuma sun isar da sako na Allah saboda haka wannan ta'arifin shine ta'arifi marzi kuma shine bambanci a ingantacce tsakanin annabi da manzo annabi an yi masa wahayi na shari'a an yi masa wahayi na shari'ar annabi an yi masa wahayi an sanya shi akan shari'ar annabi manzo da ya gabace shi kuma aka umarce shi da ya isar da sakon Allah kan bin wannan shari'a wanda yake akai kuma wanda aka umarce shi da ya bita ta manzo wanda ya gabace shi shi ko manzo ne wanda aka bashi shari'a sabuwa ake masa wahayinta kuma aka umarce shi da ya isar da wannan shari'a wa rusul farko a cikin manzanni nuhun shine annabi nuhu alaihi salam wa akhiruhum na ƙarshen su Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace inna auhayna ilayka inna auhayna ilayka ku gyara a cikin littafin ku in yazo nan yace inna auhayna ilayka alkitab yawa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun yi wahayi ya zuwa gare ka ya rasulullah kamar yanda muka yi wahayi ga annabi nuhu da annabawa a bayansa ga sai aka fara da ambatan annabi nuhu domin shine awwalur rusul ne manzo na farko ah, kamar yadda za mu gani ya zo a cikin sahih muslim wa fi sahih al a cikin sahihul bukhari an Anasin ibn malik daga anas ibn malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi fi hadithi shafaa a cikin hadisin neman ceto da bayan Allah za su rana alkiyama da annabawa kan Allah ya musu hukun ya zo kan Allah madaukakin sarki yayi hisabi أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر يا أنبتا يا أنبت أن الناس شوى متاني يأتون إلى آدم ذات زوجا النبى آدم ليشفع لهم دومية مس شفاء فيعتذر sai itizari sai ya nemi uzuri ya ce a'a ba zan iya ba ni ya faɗi uzurinsa waya ƙul sai ya ce i'tu nuhan ku tafi wajen annabi nuhu awwal awwal rusulillahi awwal awwal rasulin ba'athahu Allah manzo na farko da Allah ya aika kun ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi a cikin wannan hadisi ya tabbatar mana cewa annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya aika domin shine farko wanda aka ba mu shari'a annabi adam shine annabi na farko kamar yanda yazo a cikin hadisin abidar cewa annabi adam shine farkon annabawa to amma farkon manzanni shine annabi nuhu wa zakara tamamul hadith ya ambaci hadisin har karshen sa wa qala allah ta'ala fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah ta'ala ya fadi dangame akan haƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba uban wani ba uban ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba shi ba uban mazaje bane kamar yadda muka ambata da wannan ayar ta gabata ba wani namiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mahaifinsa duk ƴaƴansa ƙananan yara ne manyan ƴaƴansa kuma mata ne ba uban mazaje bane uban ƴan mata ne da uban ƴan ƙananan yara walakin rasulullah sai dai manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin cikamakin cikamakin annabawa kaga wannan akwai fa'ida me yasa ba a ce wa khatimur wa khatamar rusul ba ba a ce cikamakin manzanni ba don aka ce cikamakin manzanni kenan za a iya samun annabi wanda zai ce shi ma annabi ne kuma ya zo yana kan shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da aka kore annabawa an kore an ko min da aula a kore manzanni eh. tunda nafiyul a'ammu yastalzimu nafiyul akhas ولم ولم تخلو ummatun min rasu babu wata al'umma da ta zaunto ba ta da manzo yab'athuhu Allah ta'ala bi shari'a wanda Allah yake aiko shi da shari'a mustaqilla wato shari'a ta daban shari'a ta daban ila qaumihi ya zuwa ga mutanansa duk wata al'umma aw nabiyyu ko kuma annabi aw nabiyyin ko annabi yuha ilaihi bi shari'ati man qablahu li yujaddidaha da ake masa wahayi da shari'ar wanda ya gabace shi dan ya mata tajdidi babu wata al'umma face tana da wannan قال الله تعالى الله تعالى يتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أيكو da manzo a cikin dukkan al'umma a cikin kowace al'umma da cewa ku bauta ma Allah ku nisanci tagut at-tagut shine mai wanda ake bauta ma kuma bayan ba Allah ba duk wanda duk wanda ake bauta ma ba ba Allah ba kuma ya yarda da wannan bauta shine at-tagut kamar shaytan amma kaga wanda ake bauta ma ba Allah ba amma bai yadda da ibadar ba to nan ba za a kira shi tsagut ba kuma annabi isa ana bauta masa ba Allah ba amma bai yadda da bautar ba amma kaga kamar boka kamar mai zuwa ya cewa mutane shine zai musu shari'a kuma su yadda su bi shi a kamar shaidan kamar mai mulki wanda zai rusa zai ce ba zai watsar da shari'a Allah ya kawo wata shari'a ce ita za a yi to wannan duk tsagos ne domin ya yadda ya yi tarayya a cikin sifa ta uluhiyyar Allah shine at tsago a shahid a wannan ayar shine Allah ya tayar da manzo a cikin kowace al'umma babu wata al'umma face Allah ya tayar da su da tauhidi ya tayar da manzo a cikin su da saƙon tauhidi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikin ta babu wata al'umma face akwai mai gargadi annazir wannan kaga ya hada ko dai ya zamanto annabi wanda yake tajdidin shari'a da ta gabace shi ko kuma ya zamanto manzo wanda ya zo da sabuwar shari'a domin duk sune sune sune suke da wannan sifa ta wato albishara wan nidara wa qala ta'ala Allah ta'ala yace إنا أنزلنا التوراة فيها هدى bi يحكم بها النبيون Aslamu أسلموا Ladina هادوا mun saukar da attaura wanda a cikinta akwai shiriya da haske annabawa waɗanda suka miƙa wuya ga hukuncin Allah sun yi hukunci da attaura lilladina hadu ga waɗanda suke suka zamanto yahudawa to kaga annabawa da yawa a cikin bani isra'il haka suka rinka zuwa suna hukunci da attaura wanda ke kaga shine ma'anar annabi ba manzanni bane tunda suna kan shari'ar annabi Musa war rusul to su ar-rusul manzanni basharun mutane ne ba mala'iku bane ba aljanu bane basharun mutane ne makhluquna halittar su akai laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati shay ba su da wani abu daga cikin keɓantaccen sifofin wato ubangiji ko na allanta sifar halitta da tasarrufi cikin halitta na sifar rububiyya kenan ko sifar haƙƙin abauta musu ba su da wanda daga cikin wannan ba sa sanin gaibu sai abin da Allah ya sanar da su ba sa rayuwa ba sa matarwa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa ɗaukakawa ba sa ƙasƙantarwa sifofin rububiya ke. wala min sifatin uluhiyya ba sa neman abauta musu ba sa cewa ai musu sujada ba sa cewa a ai musu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wani yace masa masha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so sai yace ataj'aluni lillahi nidda qul masha Allah wahda zaka sanya ni zaman to kini ne ga Allah wato kai tarayya da ni a cikin uluhiyya nan da nan yayi nafayin wannan sifa ta kusu ta wato uluhiyya da aka danganta masu to don haka manzanni suke ba sa da'awa ba su da'awa ba kuma Allah ma bai basu bai tabbatar musu da wannan Allah bai tabbatar musu da wannan ba kuma ba su yi da'awar wannan ba shi yasa ranar alkiyama annabi Isa zai bara'a daga mutanansa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid zai barrantar da kansa kan cewa abinda nace musu ku bauta ma Allah ubangiji na ko kuma ubangiji Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce annabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul rusul shine shine shugaban dukkan manzanni dukkan manzanni a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suke domin shi yasa ma haga ya wuce gaba ya musu sallah a lailatul isra duk suka Allah ya tara masa su gabaki daya a masjidil a baitul maqdis suka yi sallah a bayansa salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma shine da liwa'ul hamd annabi adam da duk wanda yake sa, hatta ibrahim yana ƙarƙashin wannan tutar tasa wannan shi ke bayyanar da a akan manzanni wa azamuhum jahan inda Allah kuma wanda ya bi dukkan annabawa alfarma da matsayi a wajen Allah Allah ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ce ne bana mallakar wani amfani ko cutarwa ga kaina illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair da na san gaibu da na kasance ina sanin gaibu da na yawaita a cikin ayyukan alkhairi wa ma masaniyar su kuma wata mummuna ba ta shafe ni ba in ana illa nadirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ban zamanto ba face mai gargadi mai kuma ba da bishara ga mutane masu imani kaga Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi ya ce baya mallakar cutarwa ko amfanarwa ga kansa daga cikin wannan ya kore masa sanin gaibu wanda yake yana da cikin hasa'isur rububiyya Allah shine kadai ya san gaibu yace da ya san gaibu da ya kara alkhairi duk inda ya san kan cewa akwai samun canji duk inda ya san kan cewa akwai rashin samun sai ya nuki ba zai yi ba yanzu kai da idan Allah ya baka sanin gaibu ai ba ka iya komai ba ka san cewa da ka tashi nan wajen maki ka za'a ka san wannan kaga ba za ka yi ba saboda haka ba za ka iya komai ba a cikin a cikin rayuwa shi yasa shi kansa jahilci ma wani wata fa'ida ce daga Allah Allah ta'ala ya sifa kun ga wannan Allah ta'ala ya kore mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar rububiyya yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada ni bana bani da ikon cuta a gare ku wala rashada wala wato shiryarwa qul inni lan yujirani min Allah ahad kace babu mai tsirar da ni daga Allah walan ajidani dunihi multahada kuma bani da wata mafaka in ba shi ba ta ya tabbatar da sifar bauta a gare shi watal haquhum hasa'isul bashariyya kuma annabawa abubuwa waɗanda suke sifa ce lazima da take banci ɗan adam tana samun su tana tabbata a gare su min al marab kamar rashin lafiya sun yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya yana rashin lafiya rashin lafiyarsa tsananinta rashin lafiyar adadin mutane ne daga cikin al'ummarsa walmaut da mutuwa dukkaninsu haka sun mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzo muhammad sallallahu alaihi bai kasance ba face manzo manzanni sun wuce gabaninsa sun zo sun mutu wal hajatu ila at-ta'ami wash-sharab da zuwa ga da sha sa da bukatuwa zuwa gaci da sha duk da yake bukatuwar su gaci da sha ba lalle ta zamanto daidai take da bukatuwar mu ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni lastu kaya atikum ni hai'ata ba ginin jikina ba kamar naku ba. amma yana buƙatar ci da sha din inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ina kwana ubangina ya ce da ni ya shayar da ni kaga dai akwai hajar ga ci da sha sai dai shi cinsa da shan sa, ba lallai ya zamanto daidai da irin cinmu da shanmu mu. saboda ka zai iya kwana Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi ba tare da mun ga yaci ba amma yana da wannan wannan bukatar ta ci da sha din tana nan ta sace salawatu alaihi salamu alaihi domin shi mutum ne wa ghairi da wani wannan daga cikin sifofi qala Allah ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya faɗa dangane da annabi Ibrahim fi wasfihi li rabbih ta'ala yayin da annabi Ibrahim yake sifanta ubangijinsa Allah ta'ala yace wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kuma Allah shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni wa idha maridtu fa huwa yashfin in ni rashin lafiya shine yake warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyin wanda yake ɗaukar raina yake kashe ni sannan kuma ya rayar da ni sannan kuma shi zai rayar da ni to kun ya tabbatar masa da kan ya tabbatar ma da kansa shi da sha da rashin lafiya da samun waraka da rayuwa da mutuwa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana basharun mithlukum an sa kamatan sauna fa idza nasitu fadhakkiruni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ban kasance ba face mutum tamkar ku an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idan nasitu fadhakkiruni in na manta ku tuna ku tuna mu ku tuna sadda ni a wajen sallah a wajen sallah ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahau yace inna ma ni mutum ne ina mantawa kamar yadda kuke mantawa na'am a ah, ai za ku sani biyu sai ka sani biyu za ka sani biyu eh, ita ina tsaya na jira ka aha to shi kenan to Ah, <coughs> sannan ma eh, wannan annab sallallahu alaihi wasallam tabbatar masa da tabbatar ma da kansa sifar al wato bashariya ta mantuwa ina mantawa kamar inda kuke mantawa ina mantawa ku kuna sadda ni kuma kun ga Allah madaukakin sarki yake fadar abin da mushrikai suke fada wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wanda kafirai suka ce me ya samu wannan manzo ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya a cikin kasuwanni har yaje ya ce ya tsayayya me yasa ba a saukar masa da mala'ika ba ya rinka tafiya tare da shi ko kuma a sanya a masa wato a kawo masa taska ta kuɗi baya buƙatar ya je kasuwa ya kasuwanci har da zai samu kuɗi kawai ya samu kawai sai dai ya ɗauka ya dumbuza a aikin Allah me yasa ba ai haka ba Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsa dubin da suke buga maka misali fa dallu suka bace wato yana daga cikin bata wannan ka kasa gane sifar manzo shi yasa sai Allah ya ce ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce ba mu saukar da <clears throat> ba mu aiko da waɗansu ba kafin kai face manzanni daga cikin manzanni face suna cin abinci kuma suna shiga cikin kasuwa suna tafiya a cikin kasuwanni su kasuwanci muka sanya sashen ku su zaman tofi tuna da sashi domin mu gani za ku yi haƙuri a irin wannan ɗin shine wato hijabi da Allah maɗaukakin sarki ya yi domin sai masu hankali ne za su fahimta waɗansu su wannan siffar ta bashariya sai ta zamanto musu ita ce shamaki tsakaninsu da ganin siffar annabci tare da annabawa domin bashariyar siffar cewa su mutane ne ya kamata a idan suka ga a cikin sifar mutane din tare da cewa mutane ne amma sun zo da sifa wanda suke duk wani mutum yana yana takama yana fata a cinya da wannan sifar kamar dai gaskiya ba a taba ganin mai gaskiya ba irin annabawa a zamanin su ba a taba ganin mai cika alkawari ba irin annabawa a zamanin su shi yasa kaga Hirakul da yake tambayar akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane aka ga in ya tambaya kan sifa aka ce to wai kafin shi a kun taba gwada cewa ya yi karya. ka ce ba mu taba san masa da karya ba bal ce masa ma muke al'ani yace yaya yake dangane da alƙawari yace muna nan yake cewa mun san shi da cika alkawari amma yanzu ma akwai alkawari tsakaninmu mu dai muna cikawa mu sani ba ko shi zai cika shi dan abin da suka jefa nan? kowanne sai ya tambaye su na tambaye ku don game da gaskiyarsa kuka ce mun shi mai gaskiya ne ta ce to haka manzanni suke na tambaye ku don game da cika alkawari kuka ce yana cika alkawari to haka manzanni suke na tambaye ku don game da mabiyansa talakawa ne ko masu kuɗi ne kuka ce talakawa ne to ce su ne dama mabiyan annabawa na tambaye ku gangame da yaƙi tsakaninku yaya kuke suka ce eto eh muna yaƙi wata ran mu ci wata ran mun samu wani lokaci mu samu nasara wani lokaci mu samu nasara yace haka nan annabawa su a rinka samun wato takun saka wajen samun nasara amma ƙarshen al'amari su ne a sama nasu kaga wanda suka san shi Herakl da ya san tarihin annaba saboda haka kada sifar bashariya ta zamanto ita ce za ta zamanto hijabi ga mutum akan sifar annabawa وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم Allah ya sifanta annabawa da bauta gare shi a mafi girman makamin da suka samu wa fi siyaqi thana'i alaihim a cikin kuma wato jerin gwanan yabo a gare su fa ta'ala fi nuhin sallallahu alaihi wasallam game da annabi nuhu Allah ta'ala ce innahu kana abudan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah kaga wannan shine yabo da Allah ya masa bawa ne mai yawan godiya ga Allah wa qala fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarakal nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira tarin alkhairin Allah ya yawaita wanda ya saukar da ya sassaukar da al-furqan shine ɗaya daga cikin sunayen al-qur'ani ala abdihi kan bawansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma a faɗi sunansa ba a ambace shi da wannan sifar ta ishe shi li yakuna lil alamin nazira domin ya zamanto mai gargadi ga talikai kuma jibi lokacin abinda ake da shi wanda ba a tabe ma wanda daga cikin bayin Allah ba shine Isra'i shi ma sai aka sifanta shi da wannan sifar subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafiya dare da bawansa a cikin dare sai ga a makami wanda ya fi komai girma sai Allah ya sifantar da shi da sifar bauta gare shi kuma shine alfaharun su sallallahu wa sallamu alaihi wa qala fi ibrahim wa ishaq wa yaqub Allah ta'ala ya ce dangane da annabi ibrahim da annabi ishaq da yaqub sallallahu alaihim wa sallam Allah ya musu salatin Allah da sallama ta tabbata a gare su yace wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar ka tuna ka ambaci bayinmu ka ambaci bayinmu Ibrahim da Ishaq da Yaqub ulil aidi ma'abuta karfi wajen ibada wal absar ma'abuta basira wajen ganin gaskiya inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar mu mun kebance su da wata kebantacciyar kebantattar sifa dhikrad dar tuna gida mutuwa tuna gida na lahira kenan wa innahum indana laminal mustafain al akhyar kuma lallai su a wajen musa daga cikin zababbu kuma wato zababbun bayi wa qala isa ibn maryam ya fada dangane da annabi isa dan maryam sallallahu alaihi wasallam in huwa illa abdun an amna alayhi waje Allahu mathalan li bani Isra'il shi bai zamanto ba face bawa da muka yi ni'ima a gare shi ko muka sanya shi zamanto misali ga bani Isra'il aya ga bani Isra'il to kun ga annabawa a sifar da suka samu wato keɓantaccen matsayi wajen Allah da Allah yake bayyana girman matsayinsu sai su banta da sifar bauta wanda nuna kan cewa wannan shine alfaharinsu kan cewa su bayi ne na Allah bautar Allah ku tana kore ma mutum sifa irin sifar Allah to sai ɗaya wanda malam bai ambata ba kuma shi ne ba masu sifar mala'iku ba ne, ya kore musu sifar allahnta to kuma ba su da sifar mala'iku yaya aya take a cikin surati isra umma mana nasa an yu'minu idja'ahumul huda وما منع الناس أن يؤمنوا إذ huda illa an ƙalo qalu ab'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula mutane suka ce a wato ba abin da ya hana su yin imani face sun ce Allah ya aiko da ni suka zamanto mutane to me suke so wato manzanni su zamanto mala'iku kenan to Allah ya ce ai da mala'iku ne da a bayan ƙasa mala'iku ne suke tafiya a bayan ƙasa wannan ƙasar ta mala'iku ce to da Allah ya ce sai mu aiko musu daga sama mala'ika wanda zai zama to a wato ya zama to shine manzo laba'atna rasula da sai mu saukan musu da mala'ika ya zama manzo a to amma Allah me hikimar rashin yin haka saboda idan da mutane ne a bayan ƙasa aka aiko musu da mala'ika sai mutane duk abin da manzo ya yi sai su ce a'a wannan sai mala'ika wa ne mutum Allah ka turo mana mala'ika ai ba wanda zai iya yin wannan sai mala'ika wa ne mutum to shi sai Allah ya ce to da mala'iku ne a bayan ƙasa sai aiko musu manzo irin su shi ma ya zama mala'ika Don kada su samu hujja a wajen Allah su ce a'a Allah ai ɗabi'anmu mu daban halin mu daban saboda haka babu sifar mala'iku tare da annabawa babu sifar mala'iku tare da annabawa sifar su sifar su ta mutane ce ke sa hatta ibada su sai su ibada irin wanda mutane za su wani annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi sallah yana so ya ta sallah don ba abin da yake jin daɗi a rayuwarsa irin sallah sai ya ji yaro na kuka uwarsa na goye da shi ta zo sallah asuba ce sallar asuba ce ta yi jina yaro na kuwa sai karanta ina na atsaina kalkalfa zai ruku saboda kula da cewa mu bashar ne mutane ne duk da yake shi yana da sifar da zai iya yin sallar mai tsawon gaske to amma sai ya ɗauki mutane akan ɗaƙasu akan cewa akan sifarsu ta mutuntaka kuma zai iya yin aiki na ibada mai yawa amma idan mutane suka zo suka ɗauki aiki na ibada wanda ya fita daga sifar bashariya sai ransa ya ɓaci kamar wanda ya zo ce zai makansa daddaka ya zama to ba shi da bukatar mata da wanda ya ce shi ba zai taba shiga inuwa ba kullum cikin rana yake da wanda ya ce shi kuma ba zai taba bacci ba da wanda ya ce shi ba zai taba shan ruwa ba azumi kullum zai shiga sai ransa ya ɓaci salawatullahi wa salamu alaihi ya ce na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah amma ina ci ina yin azumi na karya ina yin sallah da daddare ne bacci kuma ina auren mata duk wanda yake neman wani abu ba sunna ta ba to baya tare baya daga gare ni to duk a cikin wannan akwai hikima to abin wannan ya kunshi sifa ta annabawa wal imanu bir rusul yatadamman arba'ata umur imani da manzannin Allah ya kunshi abubuwa guda hudu al awwal na farko al imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah ta'ala imani da cewa sakon su aiken da Allah ya musu gaskiya ne daga Allah ta'ala faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami' wanda ya kafurta da sakon ɗaya daga cikin su ya kafirta dukkan gabaki ɗayan su duk imaninka da ɗaya daga cikin annabawa in ka kafinta da ɗaya daga cikinsu to ka kafinta da dukkan sauran kamar yanzu ka ga waɗanda suke cewa suna addini kamar yahudawa suna cewa suna addini amma su a wajensu annabi dawud kawai sarki ne ba annabi ba saboda haka ma suke faɗan abubuwa da ba su dace ba dangane da shi to wannan ya kafirta haka zalika da mutum musulmi duk imaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda saninsa ga in ya kuma ya karanta harkar tarihin Kirista da Bible da sauransu sai har ya ce iliminsa ya kai shi saboda ganin abin da ke ciki na raki da aka yi da shirka da ke cikin addinin su sai ma har ma ya kai ya zuwa ga annabi Isa din ya kafurta da annabi Isa to wannan imanin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai amfane shi ya kafurta shi za ga mu musulmi ba ma taba annabawa ba ma taba annaba ba ma taba wanda daga cikin annabawa dan mun san duk wanda ya karta ɗaya daga cikin annabi shikenan imaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai amfane ka ba kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce kadzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni me yasa aka ce eh, sun ƙaryata manzanni bayan annabi nuhu shine manzo na farko shine awwalur rusul aiko kuma shi suka ƙaryata amma sai aka ce sun ƙaryata manzanni saboda sun karyata daya kaga babu manzanni a zamanin su tunda annabi nuhu shine annabi manzo na farko babu wani manzo wanda ya gabaci annabi nuhu ballantana a ce sun karyata shi tare da annabi nuhu annabi nuhu kawai suka karyata amma sai Allah ya ce sun karyata manzanni saboda wanda ya karyata manzo daya ya karyata su gabaki daya faja'alahumullahu mukaththibina li jami'ir rusul Allah ta'ala ya sanya su sun karyata dukkan manzanni ma annahu lam yakun rasulun ghayra ma annahu lam yakun rasulun ghayrahu tare da cewa babu wani manzo sai shi hina kadzabuhu yayin da suka karyata shi wa ala hadha akan wannan fan nasara alladina kadzabu muhammadan sallallahu alaihi wasallam nasara waɗanda suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yattabi'uhu bas kuma bi shi ba hum mukaddibuna lil masih ibn maryam masu karyata annabi isa ne sun karyata da annabi isa ghayra muttabi'ina lahu aidan kuma ba masu bin annabi isa bane la siyama wa annahu qad basharahum bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam musamman ma ya riga musu albishir da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da su suka nuna wala ma'ana li bisharatihim li bisharatihim bihi illa annahu rasulun ilayhi babu ma'ana ga bisharar da annabi isa ya yi musu cewa illa face cewa shi manzo ne ya zuwa gare su yunqidhuhumullahu bihi min ad-dalala Allah zai tsirtar da su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bata wa yahdihim ila siratin mustaqim ya shirya su zuwa ga tafarki madaidaici saboda haka na farko daga cikin al'amarin imani da manzanni imani da dukkanin su gabaki daya athani na biyu al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi imani da wanda muka san sunansa daga cikinsu da sunansa mu ambace shi da sunansa mithlu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama annabi muhammad wa ibrahim wa musa wa isa wa nuhun alaihi musallatu wassalam duk wanda ambatonsu ya zo a cikin alqur'ani wa haula'il khamsa waɗannan guda biyar da muka ambata muhammad da ibrahim da musa da isa da nuhu alaihi musallatu wassalam hum ulul azmi minar rusul sune ma'abuta azama daga cikin manzanni ma'ana wato masu ƙarfi wajen bin gaskiya wajen isar da sakon Allah wajen tabbatar da abin da aka ba su su tabbatar da shi domin annabawa ma Allah ya fifita su to ulul azmi sune duk suka fi su in kana so ka ga azama ta manzanni sai ka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karanta tarihin annabi Musa da tarihin annabi Isa ka duba ka ga annabi ka duba ka ga annabi Musa matarsa ya bari ya zo ne neman mata itacen jin ko ya ji labarin hanya amma nan da nan aka tura shi ya tafi wajen fir'auna ya watsar da duk abin da yake da matarsa da sabon ciki da sabon haihuwa da sauransu ya watsar da wannan ya tafi wajen al'amarin Allah azama irin ta annabawa kenan to haka za ka ga a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sako sulke zai tafi yakin Uhud mutane suka ce kun ga fa kamar fa ba da san ransa zai fita ba yana fitowa sai suka ce a ya rasulullah mu zauna din a kare Madina yace ai ina ai ba zai yi ba annabin Allah bayan ya sanya kayan yakinsa ya koma har sai Allah ya hukunci tsakanin shi da makiyan Allah in yi azama to babu wanda yake iya tsayawa ga azaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ambace su ulul azmi wa qad dhakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain min alquran Allah ya ambace su a wurare guda biyu a cikin alqurani fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab fi qawlihi a cikin faɗin Allah ta'ala wa yi ta akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam ka ambata yayin da muka ɗauki alƙawari muka alƙawarin alƙawari daga annabawa kuma muka ɗauki alƙawari daga gare ka da annabi Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa bin Maryam kaga suna daga cikin annabawa din da aka ɗauki alƙawari. amma sai aka sake maimaita su saboda keɓantaccen matsayi nasu wa fi surati shura kuma a cikin surati shura aka ambace su fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله يا شرعا تامكو أتكن الدين أبن دي وسيا دشي يأمرني دشي دأن النبي دكما أبن kuma وحي يزوى muka yi wahayi zuwa gare ka da kuma abin da muka yi wasici da shi ga annabi Ibrahim da Musa da Isa shine cewa ku tsayar da addini kada ku rarraba a cikinsa to haka sai aka ambace su su biya wa amma man lam na'lam ismahu minhum amma wanda ba mu san sunansa ba daga cikin annabawa fa nu'minu bihi ijmala sai mu imani da shi a dunkule cewa in dai manzo ne na Allah in dai annabi ne na Allah mun yarda da shi qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qabli minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk haqiqa mun aiko da manzanni gabaninka daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su daga cikin su akwai wanda ba baka labarin su saboda haka hatta waɗanda Allah bai ba da labarinsu ba su ma dole ne ka imani da su da mutum zai ce shi wanda kawai an mutum sai zo a cikin alkur'ani shi ya yadda da su wanda aka faɗi su su 25 ɗin nan in ban da su bai yadda da wani ba to wannan idan bai san da wannan ayar ba idan ya san da wannan ayar ya faɗa haka ta ya kama dan yayi inkarin wannan ayar saboda haka dole mutum ya imani da dukkan manzannin Allah wanda an batun sai zo a cikin alkur'ani su ne guda 25 da kuma wanda ambatan su bai zo a cikin alkur'ani ba wanda duk ya tabbata cewa manzo ne na Allah mutum ya imani da shi الثالث na uku tasdiqu ma sahha min akhbarihim gaskata abin da ya inganta daga gare su na labarukan na tarihi na annabawa arabi na hudu al'amalu bi shari'ati man ursila ilaina minhum imani wato aiki da shari'ar wanda aka aka aiko shi zuwa gare mu wa huwa khatimuhum shine na karshen su cikamakin su Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas wanda aka aiko shi zuwa ga dukkan mutane qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika la yu'minuna na rantsi da ubangijinka wallahi ba sa imani hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka a cikin duk abin da ya gudana a cikin duk abin da ya abinda duk a cikin duk abinda yake na sabani tsakaninsu thumma dufi an fi yin harajan mimma qadayt sannan ba su samu wani kunci ba a cikin abinda ka hukunta wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya na gaske to kaga nan Allah ya ce babu imani sai an mai da Annabi sallallahu alaihi shine mai hukunci wato an hukunta shari'ar sa akan mu akwai sifofi waɗanda suke na annabawa wanda yake wajibi a yi itikadi da su wanda yake zo a cikin alkur'ani kamar amana inni lakum rasulun amin haka Allah ta'ala ya ce ma annabawa tun daga annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi lut annabi shu'aib kowanne zai ce musu inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ni manzo ne a gare ku amin amintacce annabawa su suka fi kowa amana yana daga cikin amanarsu ba sa rufe wani abu daga cikin sako na Allah sai sun isar da shi don wannan yana daga cikin amana da rashin ha'inci ba zai yiwu ba a ce wani annabi ya yi ha'inci sannan nasiha nufin alkhairi haka Allah ta'ala ya ce dangame da annabawa ya ce dangame da annabi nuhu wa an sahu lakum wa alamu min Allah ma la ta'lamu wa ana ya ce dangame da annabi hud wa ana lakum nasihun amin ya ce dangame da annabi salih فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين yace layi muku nasiha to duk haka sifar annabawa suke nasiha nufin alkhairi ga mutanensu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni mumsikum bi hujazikum ni ina rike da matattarar madaurar wato kwarjallanku ku kuma kuna kokari ku faɗa cikin wuta kamar mutumin da ya sanya wuta gana a gina ake ce mata ko gina ce ko Eh, ta zo za ta fafaɗa kana ta ƙoƙarin kana kore su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangane da mu ƙoƙari muke mu kusa cikin abin da zai halaka mu shi kuma yana hana mu yana kautar da mu yace inni wasikum bi hujjatikum ina rike da matattarar wallahu a cikin wannan ibarar za ka ga wato hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ka sai ko dan sanda ne ya tashi kama sai kama sai kama bel din mutum ko kama ka anan wajen shikenan ka kamu ba inda baka kubce ba to yace haka nake rike da ku don kada ku kubce ku je ku fada cikin halaka wannan shine gayan nasiha shine gayan nasiha da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa taraktukum alal ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa hali na bakku akan tafarki wanda take wato na farafat babu mai karkata ga barinta face wanda yake halakaki wannan sifa ce ta dukkan annabawa nasiha yana daga cikin nasiha kuma kaga haka Allah ya sifanta shi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum wanda yake yana abinda duk zai wahal da ku yana mai tsananin buwaya a gare shi mai tsananin kwaɗayi akan abinda zai baku maslaha bil mu'minina ra'ufur rahim kuma mai jin kai mai rahama ga mu'mini kuma dukkan abin da yake Allah ya aiko su da su ya aiko su da su sun isar kada ka taba tsammanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da bai isar ba ko akwai wani abu wanda ya ɓoye yake ganin bai dace mutane su yi shi ba duk abin da Allah ya sanar da shi ya ce ya sanar da mutane ya sanar da su shi yasa a ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa a taron da ya fi kowanne lokacin hajjatul wada lokacin da ya hudu barsa ya ce ma za a mayar da ku ya zuwa ga wajen ubangijinku zai tambaye ku a kaina me za ku ce sahabbai gabaki ɗaya suka ce na shaɗu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta mun yi shaida da kan cewa ka isar da sako ka isar da amana ka yi nasiha ga al'umma yace Allahumma fashhad yana nuna sama yana nuna sama yana nuna su yana cewa Allahumma fashhad walil imani bin rusuli thamaratun jalila akwai fa'idodi masu girma a wajen imani da manzanni al'ula fa'ida ta farko al'ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa ina inayatihi bi ibadihi sanin jin kan Allah da kulawarsa da yake da bayansa haifu arsala ilaihim rusul yadda Allah ya aiko musu da manzanni la ila siratillah ila siratillah ta'ala dan ya shirye dan Allah ya shirye dan manzanni su shiryar da su ya zuwa ga tafarkin Allah madaukaki wa yubayyinu lahum kayfa ya'buduna Allah su bayyana musu ya za su bauta ma Allah لأن الأقل البشري دومن هنكل أن أدم لا يستق... لا يستقل بمعرفة ذلك بزيو يغانو wannan ba ba za ka taba gano sallah a cikin laboratory ba za ka taba zama kai ta tunani ba haka gano yadda haka ibadar aikin aji kasancewa Allah yana son wannan ga yadda Allah yake so abota masa sai dai Allah ya faɗa maka ta hanyar manzanni ba za ka iya gano wannan ba ba za ka iya discovery ba ba za ka iya iktishaf ba ba za ka iya tura kumbo a apollo 11 wata duniya da zai kawo maka wannan bayanin ba sai dai kawai allah ya sanar da bayi bayinsa ta hanyar wahayi ta hanyar annabawa to imani da annabawa daga babban fa'idan imani da annabawa shine ka tuna yanda allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni suka sha wahala ba abin da yake gabansu a rayuwa in banda isar da saƙon Allah duk domin su nuna maka ya zaka bauta ma Allah ya zaka zamanto wanda Allah yake so domin Allah ya so ka ɗin kuma ka samu sakamakon wanda Allah yake so suka ƙarar da rayuwarsu a kan wannan da wannan a rahama ce ta Allah shukuruhu ta'ala ala hadhihi ni'matin kubra gode ma Allah akan wannan babban ni'ima ita ce ta biyu a thalitha fa'ida ta uku Mahabbatun rusul alaihimus salatu wassalamu wa san manzanni da girmama su wasana'u alaihim da yabo a gare su kirarin ban girma a gare su bima yaliqu bihim da abin da ya dace da su baya daga cikin yabo a gare su ka ba su sifar uluhiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taquruni kama aqrat an-nasara ibn maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabo a gare ni kamar yadda nasara suke ma annabi isa ku ce bawan Allah manzansa duk yabo da za ku wajen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce abdullahi wa rasuluhu shine matakar yabo a gare shi li'annahum li'annahum rusulullah saboda me za a so su a girmama su domin manzannin Allah ne wa li'annahum qamu bi ibadati domin sun tsaya da ibadar Allah wa tablighi risalati da isar da sakon Allah wa nushi li ibadihi da yin nasiha ga bayan Allah wa qad kadzaba al-mu'ajiduna rusulahum wato masu yan masu taurin kai da girman kai gabarin Allah sun karyata manzanninsu za'imina anna rusulallahi la yakununa min albashar suna da'awa cewa suna riyawa cewa ai manzannin Allah bai kamata zamanto daga cikin mutane ba Waƙar zakarallahu zakara Allah ta'ala hadha za'ama wa abtalahu Allah ya faɗi wannan wato ƙarya da wannan mummunan itikadi nasu kuma ya bata shi Allah ya ce wa ma mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda ba abin ba abin da yake hana mutane wato su imani yayin da shirya ta zo musu illa an ƙalu a Allahu basharar rasula sai dai face kawai faɗin su cewa yanzu Allah ya aiko da nan wato mutum ya zamanto shine manzo ka ce musu ya rasulullah law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin da a ce a bayan adoran ƙasa mala'iku ne suke tafiya a cikin nutsuwa lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da mun saukar da mala'ika ya zamanto manzo a gare su daga sama fa Allah ta'ala hadha za'ab Allah ya ɓata wannan wato zato da wannan magana bi annahu la budda an yakuna rasul bashara da cewa labudda dole ne manzo dole ne ya zamanto mutum li'annahu mursalun ila ahalin ar domin aiko shi aka yi zuwa ga waɗanda suke a bayan ƙasa Wahun bashar su mutane ne walau kana ahlul ardi mala'ika da waɗanda ke bayan ƙasa mala'iku ne da nazzala alaihi minas sama'i malakan rasula da sai Allah ya saukan musu da mala'ika manzo daga sama liyakuna mithlahum domin ya zamanto tamkar su wa hakaza haka Allahu anil mukaththibina lirrusul hakanan Allah ya yi hikaya daga waɗanda suke karyata manzanni annahum qalu cewa sun ce in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una suka ce kafirai suka ce ku dai baku zamanto ba face mutane tamkar mu kuna so ku kuna so ku kawar da mu daga abin da iyayen mu suka kasance suna bauta ma fa atuna bi sultanin mubin ku kawo mana hujja mabayyana qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce musu inna hanu illa basharun mithlukum mu haƙiƙa mutane ne tamkar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi amma Allah yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah baya gare mu mu zo muku da wata hujja sai da izinin Allah haka haka nan annabawa suke suna nuna bautar su ga Allah da sallamawa su ga sha'anin Allah da nuna kanta ba su da wani katabus sai bin umarnin Allah to wannan shine karshen al-imanu bir rusul in Allah ya kai mu gobe za mu shiga al-imanu bil yawmil akhir sannan in mun samu mun gama gobe in Allah ya da mi al'imanu bil ƙadar sai mu gama darasin namu cikin kwana biyar in kuma ba mu gama ba za mu kai zuwa kwana na shida in insha Allah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk 在法国。